ba su san kowa ba shi Allah ba su neman biyan bukatar su a wurin kowa shi Allah in wani abu ya shafe su sun san Allah ne ya kaddari faruwar wannan abu in alkhairi ne sun san Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kaddari sun samu da haka su ba su da mun samu alkhairi yau za mu je tudu akwai wanda shekara daga suna zuwa ƙauyen su godiya akwai wani rafi shi ya tsaya cikin rafin ya yi wanka washe gurewa ruwan ya samu kuɗi ba dogaro mutum bai san Allah ba kuma yana rayuwa kuma kila musulmi ne yana sallah to Allah ya ce anasa ce wa ala rabbi mai tawakkalun wayannan mutane suna dogaro ga Allah da haka duk wanda ke son shiga aljanna ba hisabi ba azaba ya zama mai tawakkali in ba ka da tawakkali ka fidda ainihin ga ka manta ma da tunanin ka samu shiga aljanna ba hisabi ba azaba wannan shine magana na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙara magana gaba ɗaya faƙama ukasha tubin musin sai ukasha ɗan musin sai ya ce ya tashi gaba ɗaya sai ce ya rasulallah ya kai manzon Allah sallasa a an alani minhum rukan min Allah ya sa ni cikin wayannan mutane dubu saba'in nan yana fara yan sai ce mai ta minhum kana cikin su an samu mutumin aljanna ga shi raye lafiyar shi lau ta minhum kana cikin su ukasha na gamawa sun makama a harshe wani kuma ya tashi fa qala ya Allah. sai ce ya kai mazu Allah ud'u Allah an yaj'alani minhum rukan min Allah ne ma ya sanya ni ciki qala sani ce ka biha ukasha ukasha ya riga ka Allah ya bani dama ne mutum guda ne kawai zan gwada mai ba ce ba ka ciki ba amma ban yan gwada ma ukasha kawai mutum guda ka ce gwada mai kuma ya riga ka shi ka yi hakuri yanzu tana zaune kenan kaga da wannan an ce mai anta min da shi kowa ya tashi wurin ud'ullaha an yaj'alani minhum a roƙon min Allah ya sa ni ciki a ta fara ta sabaka biha ukasha ukasha ya riga ka kenan dan haka tawakkali ina da muhimmanci sosai a cikin rayuwa dogaro ga Allah subhanahu ta'ala mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a sake bokaye a sake duk wasu waliyai ana ga waliyai ne in an dukufa a kansu in an dogara a kansu za a samu biyan bukata wallahi a sake su su kansu suna neman biyan bukatar su ne wurin Allah ko annabawa ka je ana bin wani annabi a ce an dogara ga annabi shi ya biya ma bukatan ka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa ma kowa ya dogaro a kansa ba ina cewa ku dogara ga Allah ne haka wannan hadisi na ce wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ne ga Allah subhanahu wataala haka a saki kowa a rike Allah wurin tawakkali a dogara ga Allah Allah ne kawai mai iya yi Allah ne zai iya biyan bukatanmu Allah ne zai iya janyo mana alkhairi in wani sharri ne ya faru kaddara ne daga Allah subhanahu wa ta'ala mu sani kada mu ce a dan mun yi sake ne da malam wane da hajiya wacce so za su kai su nemi ma yaran su kariya gashi Allah ya sa albarka cikin yaran su yaran su kowa ya kama komai yana ci gaba akwai masu irin wannan akidan zangunga wallahi shi ga an zace gida kaza ku dai ku duba mana ku duba ɗiyan wacce ba da rayuwar suka yi albarka ba wallahi aka duba ba wacce mai ya ce duba wallahi an yi wani abu ne kila an binne wani abu ne wallahi ana faɗi alhali kuma Allah ke bayarwa akwai wani secret da mutane ba su sani ba wallahi duk wanda ke son yaran su yi albarka ka yi kirki duniya kana son yaran ka su yi albarka ka zama mutumin kirki ka yi alkhairi ka yi rayuwa mai kyau wallahi Allah na duban rayuwan uwaye ya albarkaci ɗiya da suke haifa Allah na kare yara da aka haifa saboda alkhairin uwayensu Allah ya kawo kisa na ainihin annabi Musa da Hijira a cikin suratu al-Kahf Allah cikin kissan kan inda Musa da Hijira suka tafi na ƙarshe inda suka rabu sun kai wani gari fantalaka hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayfuhuma fi fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama suna tafiya suka kai wani gari suka nemi mutanen garin su ba su abinci su taimaka musu fa abaw an yanzu ki so kima karban bakoncin su wajen mu garin nan ba mu karban bako ba mu da wani abincin da za mu ba ku ba mu da wani ruwa da za mu ba ku wuce kawai mu gari mu gawa ba mu masu ma mu gan ku nan kawai Shi ke nan cikin damuwa sai ana tafiya she hijir ya ga wani gida zai kare sai je ya gyara gini ya miƙe ginin ya yi kyau ya kare kawai ya kwabala kane ya yi irin aikin mesin kawai ya kare ya wanke hannu shi cewa hannun musa tashi mutum sha'anin musu ce mai laushi ita lattakhasta alaihi ajara wannan dai wan kawai dai wallahi kana su da ka an shi biya kace shi sun biya ka ai sun hana ma abinci in kana ka musu gini sai su biya kuɗin aiki mana wurin hijira cewa nan musa haza firaku baini wa bainak wannan shine ainihin inda ni da kai zamu rabu amma sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra zan baka labarin fassaran abin da ba kai kai hakuri a kai ba da ya kai kan na uku shi ce wa ammal jidaru ka ga wannan ginin nan Fakana kana li gulamaini yatimaini fil madina gini na wasu yara marayu guda biyu cikin wannan garin wa kana tatahu kanzul lahuma akwai taskan su na zinariya da baban su yasa kashiyan ginin ya aka ya kai haka shi bawan Allah ne mutumin kirki ne yana bautan Allah yana kamantawa sai gashi Allah ya sa ajalin shi ya zo yaran shi na kanana kuma yana arziki da yake so ya barwa yaran shi in sun girma su masu gina rayuwarsu da wannan abin ko bai ga amintaccen da zai barwa wannan arzikin ne da in ya ba shi in yaran girma sai ba su ba shi yana kawai tuna yace bari in je in gina musu daki sai ya gina daki sai ya gina foundation sai ya sa wannan taskan ya binne a wurin sai ya gini kan wannan ainihin taskan yadda za a yi kowa bai zuwa ya gina rami kashiyan bango ai to amma yaran kafin su girma wannan gini ya kare sun girma in ya kare sun nemi su kuma gina sabo wurin gina foundation sun ga wannan arzikin sai ya gina da shi yaran ba su girma ba shi ya ginin kuma ya karkace zai kare shahidir ya gani sai Allah ya mai ilhami kamar ga abin da ke farawa wurin da aka gyara gini sai gyara nan Musa bai sani ba shi ne sai ce da ka an shi biya ma wallahi da kana so ka an shi biya shi ce wa ammal jidar ke ka ga bangon nan fa kana li gulamain yatimain ya ga na wasu yara guda biyu ne marayu fil madina suna garin wa kana tatu tatahu kanzul lahuma akwai taskan su na arziki kashiyan wannan bango wa kana abuhuma salih ku baban babansu mutumin kirki ne nan ne nukta da muka sun magana wa kana abuhuma salihan she baban su mutumin kirki ne fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik she ubangiji ke so su girma sun mallaki hankalin shi fitar musu da taskan su jin kai daga Allah me ne dalilin wannan sai da baban su mutumin kirki ne daga ka so yaranka su yi albarka ka zama mutumin kirki yau amma saboda rashin imani mutum na raye kawai da ya ga wani dan uwan shi ya fara ci gaba cikin ya gaje wannan dai wallahi ba banza bane ya za a ce wane da wane duka sun samu a ce ni ina zo ni ban samu ba rashin tawakka ne? rashin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ke ba wanda yake so kuma rayuwa bayan Allah ba da mu sani rayuwa ƙarshe ake la'akari akai ba farko ba wani na farawa da arziki da wadata ya kare cikin matsuwa wani kuma cikin matsuwa ne karshe sai ga wadatan ya zo kuma Allah ce inna ma'al usri yusran wuya da sauki ke tafiya haka Allah ya bayar Allah ke badawa in ba baka wa ma Allah ne ya hana ka wa ala wa ala rabbi mai tawakkalu suna masu dogaro ne ga ubangiji nan ga Allah ya ce wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun mu'mine su dogara ga Allah su sake kowa su sake komai su dogara ga Allah inda za su ainihin samu tsira kenan haka ne akwai hadisi hayo da imamul bagawi ya fitar da sanadinsa daga umar ɗan khattab Allah ya ƙara yarda a gani ne yace ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da ce kuna dogaro ga Allah cancantan dogaronsa la razaqakum kama yarzuqut tayr da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu da Allah ya azurta ku kamar yanda yake azurta sunsu yabdu khimasan sunsu ya fita cikin shi ba komai wa ya ruhu mutanin kafin ya dawo gida barinci cikin shi ya cika sunsu bai noma bai da gona sunsu bai bude shago ba bai fawo fa bai wani aikin wahala amma kullum abincin shi na nan da haka cikin wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukulu aljannata aqwamun afqiyatuhum ka afidatu at-tayr wasu mutane sun shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsaye yake maluma suka suna dogaro ne ga Allah su shi tawakka za a ruwan da su wani yau ka abinci ya aje dan gobe shi ya san dai Allah ya sa gari ya waye ya tashi Allah ya bashi kuma ya fita kuma shi Allah ya bashi kada ya shiga sata kuɗin mutane shi kayi darga shi ya gama da zalunci sannan kai kudi kuma kai darga kai zalunci kai sata kuma ka mutu talaka da haka sanin ce da kuna dogaro ga Allah cancantan dogaro da Allah ya azurta ku kamar yadda ke azurta sun zai fita gida ba komai cikin sa kafin ya cikin shi ya cika ya kwana tashi kuma ya fita tsawon rayuwar da zai hara kai lokacin da Allah ya sa ajalin zai kai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma mu dogara ga Allah mu mai da lamuran mu zuwa ga Allah saboda mu samu tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce mai